it. Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa cikin wani sabon shirin al'adu da zai dinga tabo batutuwan da suka shafi fina-finai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma al'adun gargajiya na ciki da wajen nahiyar Afirka tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin na yau dai zai fara ne da masana'antar shirya fina-finan Hausa ta jihar Kano wato Kannywood a tarayyar Najeriya, inda a makon da ya gabata kotu ta ɗaure wata 'yar wasan fina-finan Hausa sanadiyar wata takaddamar ɓarnar suna da ta haɗa ta da wani abokin aikinta da ake kira Isa A. Isa. bayan share sama da shekaru biyu ana shari'a daga ƙarshe dai kotu ta samu sadiya haruna da laifin ɓardar suna tare da yanke mata hukuncin zaman wakafi na tsawon watanni shidda wakiliyarmu hawa kabir ta aiko mana rahoto a kai Idan mai sauraro na biye da mu a baya can Sadiya Haruna ta nisanta kanta da jaruman Kannywood inda ta ambaci sunan wasu da ya hada da shugaban jaruman masana'antar wato Alasan Kwalli a matsayin macuta jim kaɗan bayan rigimarta da jarumi Isa A Isa wanda ta ce sun yi auren mutu'a kuma kawali ne ɗan luwaɗi. a wannan abu da ya faru tsakaninta da yan fim daban ni ma ya zo ni ma dan fim ne ya faru da ni tsakanin ni da ita so duk waɗannan abubuwan kazafi da ta min a social media shine a lokacin na ga ba zan iya bari ba domin ina so in nemi hakkina ina gaya wa Allah kuma na kai kotu ban ɗau hukunci a hannuna ba to shekara biyu da wata uku da yan kwanaki shine sai yanzu Allah ya yi hukuncin sa ya yi iko ana ta shari'ar ban taba shiga social media na ce muna wani abu shari'a ba ko kuma in faɗi wani abu batanci a kanta duk da dai ni ana yi ban taba ɗaga kai na kalla ba. To a wancan lokacin me fitin zaraka haka kai ta kotu? A dalilin da yasa har na gana yi kokari in nemi hakina a ta yi min kazafi kala daban-daban wanda ta nuna duniya cewar ina harkar neman maza kuma ina kawalci wanda ban san da shi ba a rayuwana to na ga tunda ta faɗa duniya wannan kazafi a kaina gwara ni ma in je in nemi hakina kotu ta yi bincike a kai in ta gano gaskiya ta yi hukunci ni ne da gaskiya ta hukunta ta in ita ce da gaskiya ta hukunta ta duk da dai ban da hukuncin nan ma akwai na Allah kuma har gobe ina gaya wa Allah ya ci gaba da saka min to wannan shi ya tunzura ni har na ga ya kamata in je in kai a bi hakkina sai dai rigimar da tafi ɗaukar hankali kuma ta ƙici ta ƙi cinyewa shine rigimar ta da jaruma tima makamashi wanda kowa ya shaida akwai kawance mai karfi a tsakanin a baya can to ko yaya ƙawance ya juye ya koma faɗa har da shiga tsakanin yan sanda da kotu yawa ba wani abu bane kawai dai irin wannan rigima rigiman ne na ɓatanci a ɓata wannan a yi wa wannan kaza a yi wa irin wannan to da na bada shawara ta kiji sai na samu na fita daga harkanta kuma tun daga na fita daga harkanta to abun bai mata ba ta ce wannan ta yi wannan ta yi wannan abun da ya gashi nan gaskiya in na ce zan irga abubuwan da ya haɗa ni da ita abun yana da yawa gaskiya to kuma dama annabi ma ya ce ka ji tsoron wanda ka kyautatawa mutum na farko da zai fara ganin ya ce sai ya ga bayan shi to kai ne to allah inda allah ya so ne addu'ar masoyana yana tasiri a tattare da ni sannan kuma insha allah duk wani na ba zai ci nasara a kaina ba kuma faɗa ni yanzu ba zan yi faɗa da ita ba kawai haƙƙina nake so na karɓa na ɓatanci da tamin ina da yarana ina da iyayena ina da yan uwa kuma ina da manyan mutane da nake mu'amala da su kaga haka da ta mun wai batanci ne saboda su guje ni ko kuma su ji tsoron mu'amala da ni rigimanta da isa e isa me ya alakanta rigimar ku rigimar isa e isa da nawa ba ɗaya ba ne sai dai da ke bakin mu ɗaya da isa abokin sana'a ta ce kanmu a haɗe to shine duk wanda aka ce wa mutunci kuma a junanmu ba za mu bari ba na ɗaya kenan na biyu kuma nasu faɗan daban na ɓatanci da ta taɓa mishi wanda duniya ta sani sannan nawa ma kuma daban to shari'an shi ne ya zo karshe ba nawa ba ne nawa dai za mu ɗaura daga inda aka tsaya insha Allah za mu fara kes ma kamar ran mandi haka in a ɗauko ta daga can mu ɗaura idan ta fito kuma sai mu shiga kotu da ita nawa nawa faɗan da ita daban na isa daban haruna salisu cizo ya kasance babban abokin sadiya haruna kuma yakan shiga faɗanta da mutane amma shiru kake ji a duk lokacin da rigimar ta da tima makamashi ya taso to ko me yasa haka da farko dai zan fara da cewa ga magana da ke faɗa gaskiya ne a duk wanda ya san ni ya san ni da sadiya haruna kuma tare muka fara asali ma ni na kawo ta social media to amma da tima da ita sadiya haruna da kuma isa isa duka abokaina ne babu wanda zan ki ko in ware wani saboda wai in nuna bambanci gaskiya ni bana haka duk wanda ya sani ya san bana nuna san kai akan abin da yake faruwa ko na mutane ko ma wanda na sani ko ma wanda ban sani ba kuma ban yi shiru ba na yi magana akan wannan abu da ya faru ba tun yau ba ma nake magana na yi kokarin in haɗa kansu kuma na yi kira ga shugabanninmu na gaba da mu ko ma wane ne a'a 'yan sanda ne a'a Eh, hukuma ne a'a eh, sarakuna na bangaren gargajiya ne na yi kira akan cewa ya kamata a shiga tsakanin su wannan abu a kawo ƙarshen wannan abin domin wannan abin da yake faruwa a social media yara ƙanana ma suke tasowa za su iya ganin abin kamar abu mai kyau ne su ma wata rana su yi na yi kokarin jin ta bakin sadiya haruna tun ba yau ba amma hakan ya ci tura balle kuma yanzu da alkali ya yanke mata watanni shida a gidan yari bisa shari'a ta da isa a isa na baya can wato shekaru biyu da watanni rikima a tsakanin jarumai har zuwa kotu ba sabon abu ba ne a masana'antar fim ta najeriya baki daya domin banda kannywood yanzu haka a masana'antar fim ta nollywood jarumi jim na amsa tuhumar dukan jarumi madu ego teku bayan ya kira shi da ɗan asiri kuma mai kuɗin jini a cewarsa kuɗin fim bai kai ya kawo da har zai kasance haka ba haka kuma jaruman nollywood yoruba sun raba kansu gida biyu a dalilin fadar fatia williams da iya bawujo kowanne ya goyi bayan gwaninsa kuma dandalin sada zumunta ne kotun bayyana laifukansu yayin da masoyansu suka zama alkalai a tsakaninsu Yanzu kuma sai a jamhuriyar Nijar, inda a ranar Alhamis goma ga watan Fabrairu shekara ta biyu aka soma bikin al'adu na buɗin daji a birnin tsibirin Gobir na jihar Maradi. Bikin da masana gargajiya ke duba yadda shekara mai zuwa za ta zo da alheri ko akasin haka. Wakilin Musalisu Isa ya halarci bikin ga kuma irin rahoton da ya aiko mana. muna kai ba hula inda 'yan bori bokaye 'yan tauri da kuma 'yan kallo suka zo don ganin yadda budin daji na bana zai kasance bayan kumbula da maka da kuma harauta naman daji don ganin abin da na bana za ta bada dubunnan mutane ne karkashin sarkin mazu na gobiyar alhaji idinuhu wanda ya mana karin haske akan wani al'adar in ka taɓa zuwa kumbula ai kaga inda ake cikin daji ake sauta sai shi a biyu da duniya ta fara kwana sannan ko aka zo maka kare bayan sallar asar ne ake zuwa a taru a shefa ma'ana wata shi shi ne muke ce ma farawa na bincike ne ake fara a can shi wani bincike da ce ake fara yin shi a zubar maka ana yin shi za kuma binciken da na bara maka da na kumbula da wanda za a kai ba halla magana guda suke badawa mun ga shi wanga hili na kai ba hula ba mai sa hula sai kai sarkin mazum me ke ma'ana wannan eh ai in aka zo gidan sarki ai ba wani mai hula sai sarki ba wani mai kujera sai sarki wani haka idan aka zo na fada sultan kawai ke haka ko ma wani sahi da hulla duk wanda zai tarda nan ni ke da iko ni ke da in ko bai hidda akwai masu cin tare shi a abin da hin kuma wani abin sami ka sai kuka da kanka dan da aka taikin nan to ba abin da bai isa ku kenan wani abu na isa mu wa wannan ka eh, sai wanda sai wanda bai raba sai mai so ganin kom kuma ga hanya abu ne an yi tun kakannin kakanni kuma an gani an ga abin shi an ga kyan shi Eh, abubuwa ne wanda ba ya bari matsa akwai sarauta to sai a yi buɗin gashi. mun ga kamar misali yanzu duk wannan shagulgula da ake daga yan bori sai an nan bokaye daga kumbulai da baramakai da can ai in ba ni ne ke sarkin su dole ka ma yayi wanda ya san kanshi ne akwai wanda zai ganin ka ya sai ya ce ce gumwai in gobe bai kai gumutuwa zashi tun ko aiki na sai na gada su ma kakannin kakan su gada har zo ga uwayen sai zo gari sai wannan ne karin farko da aka samu halartar minista irin wannan budin daji kuma ministan raya al'adu Muhammad Hamid ya yaba sosai da tsarin yana mai cewa il me plaît de rappeler que Tibiri-Gobir, terroir du mysticisme et d'attachement aux valeurs culturelles ancestrales ina tunatar da ku cewa tsibirin gobir tushe ne na rike al'adun gargajiya fannin tsaye-tsaye bori da shiddabaru da muka gada iyaye da kakanni duk shekara tsawon mako guda ake wannan biki na buɗin daji kuma yana somawa watanni hudu bayan tsayawar ruwan sama bisa jagorancin sultan na gobir in na gobir da sarkin mazam yan gado na nuna nasa shaddabaru da ke cike da tarihi kayan tarihin gobir irin su kushewar tawa da kwararrame abubuwa ne da ake gani don haka gwamnati ke bai wannan biki kwarin gwiwa shi yasa na zo kuma kasar mu na cike da al'adun gargajiya da muke alfahari da su suna nuna mu ko suwa ne da tarihin mu da mutanen yanzu da na zuwa gaba. pour le progrès des générations présentes et futures. A buɗin dajin na bana an gayyaci kabilu da dama Nijar masu nasu al'adun irin su sanwayawa dan dawa da dai sauransu. Idinu ya ce barin al'adun gargajiya ne ya sa lamarin rashin tsaro ya kamari kuma ya bayar da hujjojinsa. Bari ba abin da kai magana ta asar sahiri da wani sakar al'adun. ba a lokacin yan uwan mu sanwayawa a lokacin kakannin su. da in ka to da baka muye ko ɗakin su baka gani. Amma yanzu sun zuta da gargajiya sun yi shiddar al'adu yau kaga ana kurusa kamar kaji. a lokacin kakanninsu ba za a yi ka zo kuma sauran don ci ƙasar sanwayawa amma yau ga sanwaya suna gudu sun da abin kunya ne ga al'adu ba abin yadda mai wanda addini ya ce a yadda su ake mai da kauni ana iya cewa kamar dan suna tabbashi ne ne kake zole a ah, ai ni ko na gaya musu ce kuma kakunci amana ku da ku. akwai sauran kakannin su wani suka nuna abu bushe yake in suka sai ka gani kuma ba a ji maza ka gani to suka ce addini ya kawo to addini ai ba duka ce ka bari ba abin da ya kai ga shirka tsan cika mai da ƙauye a kowane karen shinka da zafar shinka ga san wani da bawan za a zo a cikin da ai yan ta'adda ai su ma akwai abin sai takama ya asiri suke takama ko wace galgaja kuma asiri ya ci ta banza suke yi ba in ka ɗauko boko haram kuma masu ɓaciya ba akwai wani ba za gomi a sirri a ne galgaja shi karshen bikin baran maka ɗaya daga majagorancin buɗin dajin ya miƙa sultan na gobe sakamakon da bokaye suka gani a rubuce wanda shi ma ya baiwa minista don kai shi ga magabatan sama barin maka bayyana mana abin da suka gani. Lalle kuma alhamdulillah mun ga canji ni akwai alheri damuna bana. kuma tun da Allah sa mun hito lahiya da dajin nan mun zuna kuma an kare lafiya kenan kun sai mu ce alhamdulillah akwai alheri damuna wa lalle akwai ruwa masu albarka Allah zai sabkar da su tun daga ruwan watan shida har sun ka kai ruwan watan bakwai har sun ka zo ruwan watan takwas har na tar damuna akwai albarka damunar watan bakwai duk inda Allah bi da ita akwai tsutsa gare ta eh da kenan to abin da muke kira ga jama'a dan Allah dan annabi mun kace su kama shi sadaka ba abin da tabbari da addu'a kenan akan wannan damuna mun ci dan Allah dan annabi jama'a a dinga sarka kun malamai a dinga roƙon Allah ana addu'a Allah kare mana wannan shirin kyauta kuma duk mai gida ko mai gari shiyan kaɗan akwaya ba sai mai gari ba kuma to da waina da gumba don da Allah ya ba hali shi shi yadda bikin buɗin daji yau kana kenan a tsibirin gobe a wannan shekara. Yanzu kuma bari mu koma fagen kiɗa da waƙa, inda muka tattauna da shahararren mawaƙin salon kiɗan rege daga jamhuriyar Nijar cewa da Black Mela, wanda ya gabatar da kundinsa na uku inda na buƙaci ya bayyana mana lokacin da ya fara waƙa sai ka da baki ya ce. Waƙa dai na harata ta wajen shekara 1967 kenan ina ga yanzu ya kama zan shekara 22 zuwa 23 dai da ina na hara music a nan babban jami'a ta yamai insha Allah. Ka zaɓi salon kiɗan waƙar rege, me baka sha'awa shiga ko zaɓar wannan fanni na rege to ka san ita mizika reggae dai fannin reggae kowa ya san na farko dai eh, music ce mai kula da hakkin dan adam mai gwagwarmaya da hakkin talakawa shi yasa ni ma ni bi wannan hanya tun muna yara mun san gwagwarmaya da su bon malle su Burning Spear su Like Dibe su Uray su Peter Tosh da yawan su da mun sani duk talakawa suke ma ah, gwagwarmaya suke nemo hakkin su kuma abinda iko yake yi na daidai su di wanda ba yi daidai ba kuma su faɗi kuma suke a gyara to ka in ka taika diba kamar soge ne da bindiga shi fela yana kewa kin wa kashi yake music is my weapon kamar ki ita music yo kashi ta bindiga shi ta ka gane ko kenan mu <laughs> fannin rege kamar bindigan mu da muke yaƙi da ita masha Allah a cikin waɗannan shekaru da ka fara waƙa ka fitar da kundi nawa na waƙoƙi ma'ana albam To lalle waƙoƙi da ni abin da na rubuta abin da na fiddo kuma abin a ashe peace ban san iyaka su ba amma zanken kundi dai yanzu ina da ina biska na uku da ta zo yi ne ake a aje to yanzu a aikatan ne shine wanda yana ɗaukar lokaci suna nan aje yanzu cikin su na ake ta ɗauka sai a yi kundi guda yanzu wanga kundi da za shi fito a waka goma sha biyu a ciki insha Allah. To mun sani kowane mawaƙi da irin salon inda ya karkata akalar waƙarsa wani soyayya wani siyasa wani tattalin arziki wani zamantakewa a ina salon waƙar ka ya karkata to ka san eh, shi eh, mawaƙi kamar mai rubuta littafai ne yana dibin salon duniya yana dibin salon dan adam yana dibin salon komi abin yake kai mishi kamar baiwa yake rubutawa yake waka kenan in kita kai bakin waka wakan da muke yi akwai wadda kake akwai soyayya dan duniya ma dan soyayya Allah yi ta akwai salon siyasa muda dibi menene ya tankanta a yi menene bai kamata a yi ba akwai salon neman ilimi kana kira matasa ko dan adam dai zuwa neman ilmi dan ilmi shine yamsikin duniya ga sunan dai fanni fanni abin da baiwa da ta shigo ma ita ce kake rubutawa eh, sai eh, eh, ka da ta waka Gracias. Wannan sabon albam ne takensa kuma waɗanne irin waƙoƙi ya ƙunsa. wanga sabon kundirai da muke nema mu fiddo wanga shekara dubu da takin nashi dai kiran dan adam ne zuwa da wanda ya halitto shi shine muke kema sermon confessional kamar rantsuwa te mun tuna ma dan adam shi waye ne waye kirkiro shi kun menene a maharin rayuwar shi kasan in ka ta gidi ba yau duniyar gata nan duk ta karkate mutane hanyar da Allah yake mu bi a shari'a kenan muna ta karkatewa yawanci mu duk muna ta karkiya shine nake to insha Allah mun tuna mu dan adam shi waye ne mi yasa Allah ya kirkiro shi kuma ya mai da hankalin shi a Allah da ya halitto shi amana da mun ku ɗauko ya kasance mu maido dan adam biskan hanya Maudu'in mu na ƙarshe za mu tsallaka ne a sassan duniya musamman a fagen kiɗa da waƙar zamani inda masana suka yi hasashen mawakan da za su taka muhimmiyar rawa a wannan shekara ta 2022 da muke ciki ga kuma abdullahi isa ɗauki da bayani a kai haka yake a wannan rahoto daga masu bibiyar fitattun mawaka da masu tasowa na nahiyar afirka rahoton da suka fitar dangane da wannan shekara ta 2022 a jadawalin wannan rahoto na wannan makon ya kasance kamar haka daga cikin mawaka da suka samu shiga ake kuma sa ran za su iya haskawa tsawon wannan shekara ta 2022 sun hada da iraq da juli Juliano, Social Mula, Cap da BMJ sai fitaccen mawakin jamhuriyar demokradiyyar Congo matashi mai hazaka da aka sani da Inos B. a bangaren inosbi daga jamhuriyar demokradiyyar congo ya canza salon wakarsa ko rawa zuwa sukali. Ga duk magoya baya da suka bi wannan mawaki a shekara da ta gabata wato 2021, inosbi ya kasance sahun gaba tare da rungumar taken Kilelo, Meme nono inda ake kuma ganin sa tare da rebo. A shekara da ta gabata Inosbi ya ziyarci kasashe da suka hada da Gine Conakry, Burkina Faso, Mali, Kamaru da kasar Chadi. Hakan dai na kara tabbatar da ficen wannan mawaki wanda a farkon shekara ta 2022 ya fito da wani sabon salo da aka yi wa sunan Sukali. Aka kuma shirya bidiyon wannan waka a Zanzibar da ke kasar Tanzania. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokanan aiki, Hauwa Kabir, Salisu Isa da Abdullahi Isa, ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.